ƙi ta ji ya ja ban a daidaita ya tsaya juyawa ya cikin sauri yana cewa ke sa umar kike nufi sa umar da ahmad modibo eh bawan allah nan dai zaka kai ni ke kin san haɗarin wurin kuwa masu abin hawa ba sa zuwa layin domin girmanta ya fi wata anguwan a nan lagos kuma nashi ne shi kaɗai gaba da baya sojoji ke faɗin wurin kuma kyamara ne ta ko'ina maɗaukarsa nisawa ta yi kana ta ce e na sani ai aiki nake a gidan ka kai ni in ya so ko daga nesa layin ka aje ni jin ta ce haka ya sa shi bara jan a daidaita yana ɗaukar hanya tun umaima na sa ran zuwa a ta fara jinjina ashe nisa ne da su da gidan tafiya suka yi kusan na awanni biyu kana ta ganta a wani layi mai kama da GRA ja yayi ya tsaya yana cewa kin ga kina miƙe can layin za ki fara haɗuwa da sojoji ki miƙe zai kai ki har gida da yake ke aiki kike yi a gidan murmushi ta yi tana cewa yes hannu ta sa tana mika masa ɗari hudu tana cire hamsin ɗin to na gode ta juya za ta tafiyarta wani irin kallo mai adaidaita ya yi mata kana ya ce amma ke yan rainin hankali ce wannan tafiyar da muka yi yini zungur ne za ki bani ɗari hudu shiru umaima ta yi kana ta kuma mika masa hamsin ɗin ke alkur'an baki isa ba wallahi sai kin bani ɗari takwas sannan zan bar barki juyawa umaima ta yi tana cewa kai da allah ka san ni kuwa ka san wace ce umaima to ka kiyaye ni ka nemi raina min hankali yanzu zan saka wannan basawan sojojin su yi maka dukan tsiya tana gama magana bata jira mai zai ce ba ta juya tare da nufar hanyar da ya faɗa mata duk tijararsa ya kasa nufarta cikin ɗaga murya ya ce ki je allah ya isa a falon sa yake gefe guda irin hajiyoyin nan ne wanda su burinsu kawai su ga suna lalata da samari ƙanana su kwashe masa ƙuruciya wanda suke ganin za su iya biyan ko nawa inda za su samu yaro matashi ya kwanta da su. 'Yar siyasa ce babba kuma ta tara dukiya. Daga zuwa asibiti ta haɗu da Umar ya bata ta shi. A yau suka haɗu ta iso gidan shi. Tun tana shigowa tsoronsa ya kama ta yadda ake maganansa Ya fi haka, idan dukiyar ne ya fi yadda ake tunaninsa, haka idan rashin jin ne ya wuce tunanin mai tunani. Kallon shi ta yi don duk da rabar hajjia Baraka, ji ta yi ta gaji don sosai ya buɗata. duk wasu matsa-matsa nata duk ya wargaza ta a zagaye na farko. Zaune take tana mai da numfashi, tana jin hannunsa a bayanta, yana taɓa ta tun daga bayanta har zuwa ƙasanta, don irin manyan matan nan ne. masu ji da kiba da haka suke jefa rayuwarsu ga halaka kin san me na fi so ya yi maganar fuskarsa babu wasa kamar yana yi da 'yar cikinsa cikin sauri ya baraka ta ce a'a sai ka faɗa mai alawan ya ce ki haka ya nuna mata yadda za ta yi ya yi magana yana jefanta da wani irin kallo duk da ta ji maza ta jigata amma saurin juyawa ta yi tana dafa kujera ɗin da ke gefensa tashi ya yi daga zonen da yake yana ƙoƙarin fitar da kayan aiki. Wani ƙara ya ji na kiran wayarsa. Can ta haururi kamar ba zai ɗauka ba, don kansa ya ɗau caji. Sai kuma ya sa hannunsa yana ɗaukar wayar. Sunan Ammi ya gani, wannan ya sa shi cikin sauri ɗaga kiran hannunsa na akan babban turmin hajjiya baraka. Yayin ta juya masa su, bai ya kwana yana kallon su ba. Cikin wani irin miskilalliyar murya ya ce, Ammi Umar gana a ƙasa yanzu zan hau lifta na shigo. Saurin datsa kirar ya yi a gigice yana cewa ki tashi Amina ta zo. Dagowa ta yi daga tsugunnan da ta yi kana ta ce wannan gumin da yake karyo maka ba ko da muke abin idan za ka kawo ban ganin irin wannan gumin. Ke Ami fa na ce Amina ya kuma maimaita maganan cikin tashin hankali kana ya yi saurin mai da abinsa yana cewa maza haye sama ki kulla kanki bai tsaya bi ta kanta ba ya nufi windo da sauri yana lekawa yabta idanu ya kuma yi ya hango amminsa cikin shiga ta alfarma gefe guda wata gaja ya gani da leda a baki alamun ta motsi yake tana ta zubo mawa an mizance wace ce ita ya yi maganin yana faɗawa duniyar tunani kafin ya juya cikin sauri yana nufar ƙasa don ya gaji sun nufo ciki Nufar Downstairs ya yi don tarbar Ami da baƙuwarta, wacce ta fi kama masa da irin kwasassun mahaukatan nan, ɓangaren Umaima kuwa kallon Ami take tana daɗa washe baki tare da ci gaba da kora mata bayani, wanda a lokaci guda Hajiya Maryam ta ji ta natsu da yarinyar kuma ta yanke hukuncin zamanta a cikin wannan gida na Sa Umar. Sai suka hana ki shigowa, faɗa musu cewa kin ta wani aiki ne ba. Nisawa Umaima ta yi tamkar wacce ta yi dogon tafiya. Kana ta ce, a yajiya wannan mutane ina kaga fuskar tunkarar su da irin wannan maganar Dubi fa, kalle ki ga dukkansu fuskokinsu baƙaƙe ne irin su kashe ka su kashe banza ko labari ma ba za a ji ba. A'a, babu abin da za su yi ai, su gadi ne. Masu kula da sauran hidimomin cikin gidan ɗin nawa. Oho, to amma jiya, wai dama danki ne? Ai baki mun bayani ba. Murmushi Hajiya Maryam ta yi, tana faɗin, Umaima kina da abin dariya sosai. Kafin Umaima ta ƙara wani magana ne, nan ta ga Maryam ta sa yatsar ta ɗaya ta danna wani abu. Nan take ta kofa ya buɗe. Ƙafarta ta sa tana shiga wannan wuri. Kana ta ce ma Umaima, ita ma ta maza ta shigo. Cikin kuwa sauri Umaima ta shige, tana kallon yadda Hajiya Maryam ta saki da ita. Shiru tai tana faɗawa duniyar tunani. tare da cewa mace mai kirki Allah ka sa ɗan nata shi ma haka yake kai ina ji irin yadda ya haɗa gira a hotonsa na jarida wannan bai kama da nomal mutane ba sai dai boss dite wani abu kamar mashin ya yi sama da su ba ƙara kawai dai ta ji suna sama ne la ilaha illallahu wayyo ummana me wannan hajja Sauran dafa ta ammi maryam ta yi kana ta ce ki kwantar da hankalinki ki natsu lifta ne Lifta, cewa Umaima tana daɗa rarraba ido kamar wacce ta yi ƙarya. Ganin yadda jikinta ke karma ya sa Ammi saurin kai hannu tana rike ta. Gani ta yi abin ya tsaya, ashe sama ya yi da su. Ganin wani wuri ta yi da ta kasa fassara ina ne nan. Juyawa ta tana ƙara bin wurin da kallo. Ɗakuna ne ta gani a zagaye a wannan wurin da ya fi kama mata da falo. Sauran nufar windo ɗin falon ta yi tana kai fuskarta tare da leƙawa, babu tsoro. Hango sojojin nan ta yi, a hankali ta furta, kwarai kuwa sama muka hayo. Wani irin daddaɗin sirtacciyar ƙamshi ta ji ya mamaye wurin a lokaci ɗaya wanda ya sa ta saurin juyawa. tare da kallon ɓarayin da take jiyo ƙamshin. Ta wangala baki tana binsa da wani irin kallo. Wannan daga ina? Ba dai shi ne ɗan nata ba, Lumshe idanu ta yi tana ƙara buɗe su tare da ƙare masa kallo. Amma wannan ɗan damba ne ko? Ba dai likita ba gaskiya. Kalli yadda yake jiki a murɗe. Wannan ai firgita mai naƙuda za ta yi tana ganin irin wannan surar tashi. Wallahi haihuwa za ta yi nan take. Ko da haihuwar ba ta zo ba saboda tsoro. Anya shine Umar Ahmad Modibo kuwa? Duk maganan nan da take yi a zuciyarta na ga yi kama da yadda ake ce masa ba ne. an ce sansanyar mutum ne haɗaɗɗe wannan ne haɗaɗɗen mutum ga tsawo ga murɗewar jiki wannan ɗan iskan sajan da ya aje na meye kai gaskiya ni fa tsoro ya fara bani dole yan jarida su kasa sanin komai a kansa kyau maima miliyan ɗari biyu da hamsin fa ko zaki ne sai na tunkare sa wallahi bare ma kawai sirrinsa zan naɗo juyawa ta yi tana kallon yadda har a wannan lokacin yana rungume da amintasa ita ma tana rungume da ɗan nata wannan iskanci da mai yayi kama a'a to fa yanzu wannan sabcecen namijin ta rungume janye jikinta ta yi daga nasa tana murmushi tare da sa hannunta tana shafa sajen fuskarsa kana lafiya ko murmushi ya sakar mata wanda washayyarsa suka bayyana hannun ammi maryam ya rike yana zaunar da ita a ɗaya daga cikin kewayayyun kujerun falon. Ami ina lafiya ya su Farisa Surayya. Sauke ajiyar zuciya Ami ta yi, kana ta ce, duk kowa lafiya. Fitowar safiya na yi, don na ganka, don ko farkawa daga barci ba su yi ba. Na fito, ka san da sun san zan zo, ai sai sun saka rigima. Murmushi ya yana tuno da artabinsu da ɗaya daga cikin tawayen nata. Kafin ya yi magana ne, ta yi saurin juyawa, tare da kallon sa ɗin Umaima. da ke tsaye rike da 'yar ledarta. Matsoɗiyata, kin ga yaron nawa. Cikin sauri Umaima ta matsa gare su, don kun santa ba ta komai a hankali. Sunan tiles ne a falon, amma jin takalmin kafar da take kamar tana kuzan ƙasan kafet ɗin. Kallo ɗaya Umar ya yi mata ya kau da kansa gefe, yana faɗin hasbunallah. Allah ya sa ba dai ammi ta kawo min wannan yarinyar ta zauna a cikin gidan nan ba ne. ina bana buƙatar hakan yana tsaka da tunanin ne ya ji muryar ammi tana cewa ga sabuwar ma'aikaciya na kawo maka umar za ta na rika kulawa da duk wani abin da kake buƙata na san kana da adalci a wata ka ringa biyar ta haƙƙinta ammi me yasa bana buƙatar wata mace ne a tare da ni na zaɓi na yi rayuwata ko babu mata ina jin daɗin rayuwata a haka wur ammi ta yi masa da ido a hankali a zuciyarta ta furta Akwai matsala a ɓoye. Ta yaya namiji saurayi cikakke in ingarman namiji kamar Umar ya ce baya buƙatar mace? Tabbas akwai matsala, amma zan yi maganin matsalar insha Allah. Kafin ta yi masa magana, sai ga wani ya taho inda suke. Da alama mai kula da girkinsa ne da duk wani abin da zai ci. A gaban Ammi ya aje mata wani dogon faranti wanda yake shaƙe da kayan marmari da na motsa baki. Afternoon ma ya yi magana tare da juyawa. Tom, ga dalili na. ya fito, Umar ta yaya zan bari ka zauna a cikin gidan nan, daga kai sai maza, so kake a yi maka wani sharrin? Yanzu zamani mai wuya, za a iya kiran ka, kai Umar, ba shawara ce na zo maka da shi ba, umarni ne, Da aka ga ta nan. Miƙewa tai tana nufar inda yake zaune, fuskarsa ta sauya, san bai so hakan ba, zan wuce ni yanzu. Cikin sauri ya mike yana kallon Ammi, tare da cewa, Ammi ya zaki tafi yanzu? please ki zauna kar magana ta ta ɓata miki rai zan zauna da ita insha Allah zan nema mata wani abin da za ta riƙa mun cikin da kakkan murya Ami ta ce no ita ce za ta zama mai kula da cinka da shanka ina so ka ɗauke ta tamkar ƙanwar ka surayya na san kana son ta don haka a yanzu ita ce wacce za ta riƙa kula da kominka na cikin ɗakinka da sauransu juyowa ta yi tana riƙe hannunsa tare da murmusawa kana ta ce Ka san dama ni ba kwana na zo ba, na zo na ganka ka na ga ka ne, kar ka manta, wata mai kamawa, birthday ɗin ƙanin naka. Murmushi yayi yana gyaɗa mata kai, alamu ya sani. Oh, ammi zan zo insha Allah. Runguma juna suka ƙara yi tare da cewa, oke Umaima, bye bye. To ajiya, sai an jima, sai kin ƙara dawowa. Ta yi magana kamar za ta sauke falon da kururuwa. Rinsa ido yana furta, ya salam. don baya son hayaniya. Ami bari na saka da lafiya na zo. Na kai ki airport. No, karka damu. Ai ina tare da driver na ne. Sai wata rana. Ta yi maganan tana nufar lifta da zai sauke ta zuwa ƙasa. Juyawa Umar ya yana bin Umaima da wani irin kallo. kamin ya zauna yana faɗin me ya sunanki? Cike da iya yi ga Mrs. British ta fara cewa I am my name is a uh, Hi, I just asked you your name. Yi da Hausa, bana fahimtar Turancin. Kot ta haɗiye miyau, jin yadda ya daka mata tsawa. A sanye ta ce, suna sunana Umaima, daga garin Ok, ya katse ta tare da ɗaga mata hannu. Yana dakatar da ita. Kin san me aikin ki a gidan nan kuwa? Wankin toilet. Bayan nan, bana na buƙatar komanki. Daga ina kika zo? Ko ma me babu abinki ɗaya da zai amfane ni. Shiru tai tana kallon kallonsa, juyawa ta ga yayi yana hayewa saman falon. Sauran bin bayansa ta yi, wanda miskilanci ya hana sa ko da juyowa ba dai ya yi yunkurin dakatar da ita. Wani sirtaccen ɗaki ta ga ya shiga, wanda nan ma ta kuma bin bayansa. Cikin kuzarinta, yadda kasan ta san komai na gidan. Murna kobar ta yi tana shiga, wanda shi ko da shigarsa a tsaye ya ga Hajiya Baraka. Har a lokacin ta saka kaya a jikinta ba, tana tsaye tub. Nufarta ya yi yana sakin wani mayaudarin murmushi tare da sa hannunsa ɗaya yana haɗe ta da jikin bangon wurin. A nan suka ci gaba da aikinsu babu ji babu gani. Gaba ɗaya ya mance da wata umaima abin da ya saka a gaba kawai shi yake yi. Cikin sauri umaima ta juya don tun da ta shigo falon ta biyo bayansa ta rasa gane ta ina ya nufa. Kusa kanta ta yi cikin inda take jin murya kamar na mace wanda hakan ya bata mamaki. don ta ji Hajiya Maryam na faɗin cewa babu mace a gidan nan, haka shi ma ya ce baya buƙatar wata mace a rayuwarsa. Ganin Hajiya Baraka ta yi tsaye haihuwar uwarta da ubanta, shi kuwa ya zage sai bugunta yake, abinda da tun da take bata taba gani ba. Ganin yadda yake yi mata idanunsa a rufe ba da tunani akwai wata halitta a gidan ba, ya sa ma ɗaura hannu a ka tana wani sakin magigicin ihu tare da ja baya kawai sai luhu ta sulale a wurin asume ran umar ne ya ɓaci wannan wace irin dabba ce aka kawo mun? cikin wani irin tsoro baraka ta ce wace ce wannan mai ki shida ki tafi yayi magana yana zara jikinsa tare da nufar inda umaima take a kwance tsayawa yana kallonta baraka da ta kasa fahimtar inda zancensa ya nufa ta taka cikin sauri tare da nufarsa umar ba dai ka fara sawa a maka safarar yara mata ba wannan fa irin masu tallan bakin hanya ne umar me za ka yi da ita wani irin kallo ya watsa mata kana ya ce saboda kin maishe ni bunsuru ko sabuwar mai aiki na ce ok ta yi maganan tana sauke ajiyar zuciya juyawa ya yi zai fita nan ya ji murya hajiya baraka tana cewa jini fa na zuba a goshinta ta bugu da tayas Cakke ya ya tsaya a hankali ya fara tuno da maganan ammi na ka kula da umaima tamkar yadda za ka kula da su farisat wuce shi hajjiya baraka ta yi tana cewa na wuce ni sai ka ƙara bukata na kullum ina nan tare da kai bai ba ta amsa ba ya juya tare da takawa yana nufar inda umaima ke kwance sunkuyawa ya yana kai hannunsa zai ɗauke ta sai kuma ya ji ya kasa ƙyamarta yake yi binta da kallo ya tsaya yi ganin yadda take shining ga bakin kazanta dan tsaki yayi yana sunkuyawa tare da daukar ta nufar wani daki yayi da ita a hankali nake bin dakin da kallo dakin barci ne ya nufa da ita yana kwantar da ita tare da juyawa yana nufar wani wardrobe da gaba ɗayansa glass ne akwati ya ɗauko wanda yake ɗauke da komai na asibiti aje shi yayi a gabanta ya tsara mata ido kamar mai nazari kana na ga ya nufi wani wuri gefe yana ɗaukar hand sanitizer fesha hannayensa ya yi yana tsaki da faɗin wannan ai sai na kamu da cuta idan ina taɓa jikinta na nufar wani keɓantaccen ɗaki ya yi da yake wurin babu wanda ya san da wannan wurin sai shi kaɗai yana shigewa ya kulle kansa shi da yake ciki yana hango na waje amma na waje baya iya hango sa hasali ma ba za ka taɓa tunanin da wani wuri a ɗakin ba bayan ɗakin barcin kaɗai Kusan mintuna talatin sanyin AC ya farfaɗo da ita, juyawa ta yi tana ƙara bin ko'ina na wurin da kallo, sauke ajiyar zuciya ta yi. Tana saurin miƙewa zaune, tagumi ta rabka, kana ta juya tana duban ko'ina na wurin. Bin hotonsa ta yi da kallo na ɗakin, sosai ya yi kyau ta furta a hankali. Juyawa ta kuma yi cikin ɗan tsoro, kana ta ce, ba kowa wannan dama ta ce, da zan naɗa abubuwan da na zo dubawa. Daga nan sai na gudu na bar gidan. mikewa ce a hankali da na bar bedside drawer wasu irin takardu ta fara bincikowa ba tare da ta yi tunanin ta ina za ta fara binciken ba. kuma ba ta san menene za ta naɗa ba kusan minti goma sha biyar ta yi tana binciken ba ta ga wani alama da komai ba sai ta tsaya tana tunaninta ta ƙara kwana biyu ta nemi kyamara za ta ɗauke shi a lokacin da yake lalata da mata wannan kaɗai ma shaida ce da lalata masa suna a duniya tana tsaka da wannan tunani kawai ta jiki wurin nan ya buɗe juyawa umaima ta cikin sauri tana kallon umar da ke fitowa fuskarsa babu yabo babu fallasa takawa ta ga yayi ɗaya biyu yana zagaye falon kamar bai taɓa dariya ba Jikinta ne ya hau rawar kyarma, don ko ba a faɗa mata ba, ta san ya ganta. Wace ce ke? Me kike so? Me ya kawo ki ko mata? Ya jero mata duka tambayoyin ba tare da ya ɗaga kansa ya kalle ta ba. Gani ta yi ya sa leta yana kai sigari bakinsa, wanda ita bata taɓa kawo masa yana shan wannan ba. A hankali ta furta, na shiga uku. Irin wannan na afkamawa ba tare da tunani ba. Shiru ta yi bata ce komai ba, sai zufan da ke karyo mata. wani remote ya danna kawai gani ta yi wasu irin murɗaɗɗun sojoji su biyu sun shigo fuskar su martake sai da ya kuma zukar sigari kana ya hura mata hayakin bakinsa yana mata wani irin kallo kamin ya ce kin yi mamakin ganin umar da sigari ko mu ya'yan manya babu wanda ya kai mu shaye-shayen kayan maye da irin haka amma ba a ganewa saboda kuɗi da hutu da kwanciyar hankali ke wace ce face yar talaka za ki zo don binciken sirri na ya yi maganan a tsawace tare da koɗe ta da wani irin gigitaccen mari nan take bakinta ya fashe sai jini wani irin gada-gada ta yi baya za ta faɗi frankin ku rike min ita ku cire mata riga da koman jikinta sai na ci mutuncinki fyaɗe zan yi maki yanzu yanzu zan fara nuna muku bambanci tsakanin talaka da mai kuɗi sai na zamar da ke tamkar ba ke ba sai na yi miki raga-raga kin bani tausayi yarinya kin san waye umar hawaye ne ya fara bin kuncin umaima cikin sauri ganin yadda wa'annan sojojin suka nufo ta ta zukunna tana rufe jikinta tana kankamewa wayyo umana wayyo ya hannatu na shiga uku ku zo ku cece ni zai kashe ni wayyo don allah bawan allah kai haƙuri na tuba wani irin gigitaccen tsawa ya saki a wurin wanda ba umaima kaɗai ta firgita ba har ta sojoji masu riƙe ta ƙara rike ta suka yi wanda motsi ta kasa yi sai hawayen da ke bin kuncinta fari take na shiga uku ni umaima wayo allah na fati kina ina ne zai kashe ni zai lalata min rayuwa wayo umma ku rufe min bakinta ba na son tana min wannan hayaniyar na banza don yau sai na ga mai kwatarki wanda ya turo ki ko wacce ta turo ki ta zo ta fidda ki a hannuna. Ba kin naɗa rahoto cewa ni kwarto ba ne ba? To yau zan yi raga-raga da budurcin ki don a yanayin yadda kike haukan nan na fahimta hakan ko ba za ki taɓa barin gidan nan ba har sai wacce ta turo ki ta zo da kanta idan ta isa ta amshe ki daga hannuna ta fidda ke gidan nan. Ganin yana tunkaro ta ya sa ta saurin girgiza kai tana son magana. Amma waɗannan murɗaɗɗun sojojin sun riƙe ta. Gashi sun toshe mata baki wanda nishi da kyar take yi sai hawaye da ke bin kuncinta. Hannun wannan sojan ta ji yana kaiwa zuwa saman ƙirjinta. Ƙya ta ji ya yi mata ƙasa da riga. Ganin yadda Frank ke murmushin mugunta ya sa mai sauran dakatar da su ta hanyar cewa enough ku fita ku bar ta a sakin ta suka yi, nan Umaima ta yi baya da sauri, tana sakin ajiyar zuciya, tare da jan numfashi mai ƙarfin gaske. Tana dafa kirjinta tare da saurin saka hannayenta, tana rufewa. Baya ta yi da sauri, tana haɗuwa da bangon ɗakin. Tana ƙanƙama kanta kamar za ta shige mawa bangon. Frankel kuwa bai so hakan ba sam. Suna fita ne ya kalli ɗan uwan nasa yana cewa ya so ya ga yadda oga ke harka da mace. har suke masa layi gaskiya bai ji daɗi ba kai dai bar kawai ga wannan ko ba faɗa maka ba daɗi za ta yi cewan joshua yana kallon franklin da ya faɗa duniyar tunanin ga Oga ogacen yana aikin su kuwa a wurin umaima ai ina faɗa maka wannan yarinyar sai ta fi zuma daɗi joshua ne ya yi saurin katse shi ta cewa ɗaya abin ta ji daɗi ne don oga sanin kanka ne ya iya harka matsalar dai ɗaya ne ya lasa mata daɗinsa ya rabu da ita don shi sau ɗaya yake jefa kwallon a raga baya ya ƙara na biyu. “Ka ji shirme,” cewar Frankel, kana ya ci gaba da kallon Joshua da shi ma shi yake kallo. “Kai ka ji ɗumin jikinta kuwa? To ai wannan ina baka labari ta daban ce a komai, da wuya oga ya iya haƙura da ita. Me yasa ka ce haka?” Joshua ya yi maganan yana son sani daga bakin abokin nasa. Kai baka ji komai ba tun da ka riƙe ta, kai shi yasa aka ce sirri na wurin baƙar mace, amma bari mu ga yadda wasan zai kare ni dai jikina nake jin da wuya uga Umar ya iya rabuwa da wannan 'yar lukutan idan haka ne aiko ta cika mai sa'a idan ya yi abu sau ɗaya da mace sai ya bata miliyan to ina ga ita ta yi masa wata ɗaya ai danginta sun yi arziki frankl ya bushe da dariya irin na arnan nan marasa imani kamin ya ce na zaci kana da 'yar uwa kamar ta wanda sunanta Charlotte Yes, exactly, Shalom. Ai ita ma 'yar lokuta ce baka kuma, amma dai ita fa wannan gaskiya ta daban ce. Shiru Joshua yayi yana tunanin aiko da kanwarsa Sholom za ta taho da ya kwashi arziki, don ya santa ita ma ba baya ba ce. Aikiyar 'yar iska tantiriya ce. Kallon abokin nasa ya kana ya ce, ina tunanin fa Shalom tana da kanjamau. Wani irin ja baya Franka ya yana ihu irin na dabbobin inyamuran nan. Kana ya ce, yaushe ta samu cutar da ba shi Joshua yayi kana ya ce na ce maka tunani nake yi saboda ban taba ganin karuwa irin ta ba ita idan ta rasa maza har da akuyoyi tana yi ko ni nan na ganta da mage tana saduwa da shi bude baki ya yayi tare da cewa a'a tana dauke da wani virus a jikinta dai wanda ba a riga an san sunan shi ba dan ya fi kanjamau masifa wannan gaske ne akwai shi yayi maganan yana wuce Joshua da sauri don da har zai ce ya kawo ta idan oga ya ɗana shi ma ya ɗana.